بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله wa sahabatihi sadatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yawa musulmi assalamu alaikum wa wa bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne satin Allah ya sauƙaƙe muna za mu haɗu wannan masallaci domin mu bitan littafin marami a matsayin masu neman ilmi yau ma bisa ga taimako Allah wannan yammaci na litinin ta goma ga watan juma'a da sani shekarar musulunci 1439 wanda ya yi muwafaka da yini na 26 ga watan biyu miladiya 2018 insha Allah za mu yi da shan karatunmu na yau akan na satin da ya gabata har yanzu muna cikin kitabul jana'izi kuma mun fara karanta hadisan da imam nawawi ya kawo kafa dalilai a akan wasu hukunce-hukunce na harkokin jana'iza da abin da ya shafi jinya da marasa lafiya yau za mu tashi hadisi na 437 insha Allah wanda aka cewa an abi sa'idin an samu daga abu sa'idin al Sa'ad bin Sinanin wa Abi Huraira radiyallahu anhu ba da shi da Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya yarda da su kala sun ce su biyu kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah ku laƙanta ma mamatanku mana marasa lahiyanku da suka aka ga alamomin amaratun mauti alamomin mutuwa ta bayyana gare su ku laƙanta musu kalimar la ilaha illallah wannan hadisin imamu muslim ya ruwaito shi da kuma a sahabu sunan mutum hudu yana hadisi ingantacce ne wanda imamu muslim yana daga cikin littafan da aka yarda da littafi ne wanda hadisainsa mafi yawan su garin jaye dukkan su hadisai ne ingantattu to abu dawud ma ya rawaito hadisi nasa'i ma ya rawaito tirmizi muhammad bin isa ya rawaito da muhammad bin yazida wanda aka yi sani da ibnu majah ga waɗanda ashabu sunan sun rawaito hadisi hadisi abinda za mu fahimta gare shi istihbabu talqinil muhtadiri kalimatal ikhlas ko muhtadari wanda mutuwa ta halarto masa ko wanda ya halarce ta almuhtadir wanda ya halarta kansa wanda a ganin dai ya halarci waton lokacin sana yana kusan ɗaukar rayuwa lakanta masa kalimar nan ta la ilaha illallah hadisin guntoshi na an kai aka yi kitibasi akwai cikonsa da cewa faman kana akiru kalamihi la ilaha illallahu da janna ƙarshen hadisin cewa duk mutumin da ya zama ƙarshen maganarsa a duniya ya zama la ilaha illallah to zai shiga aljanna matukar ya faɗe ta da ƙaidin da manzon Allah ya yi mata wasu gurare don ga wani guri manzon Allah ya ce muku lissan min kalbi wanda ya faɗe ta yana mai ikhlasi ga zuciyarsa Allah ba a haɗa shi da kowa amma don mushriki ya faɗe ta gurin mutuwarsa ba shi kasa ta amfane shi ba kamar yadda fir'auna ya ce la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal musulmin kun ga dai akallu daraja ka ce ya musulunta kuma ya ce abin nan da ya yi imani da shi shine abin da banu isra'ila suka yi imani da shi allah amma saboda ya faɗe ta ba lokacin faɗin ta ba shiga musulunci da kalmar shahada lokaci gare su da sharadi Kalimar shahada tana da sharuɗa kamar yadda kuka sani to idan mutum bai faɗe ta ba lokacin faɗin ta lokacin ɗaukar rayuwa ne ya yi ta ta'asassa ya bai kaɗaita Allah da ibada ba kawai sai su ya so ya shammata lokacin mutuwa ya kan gama ya faɗe ta to Allah ya ce wa laysat taubatu lillazina يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وبهكذا ولا الذين يموتون وهم كفار kaga wannan Allah ya ce ba tuba ba ce ga wanda ka ta'asa sai ya ga alamun mutuwa ya kan gama ya ce ya tuba haka nan ga wanda ka ta'asa yana kafirci sai ya taho ya kusan mutuwa ya ce ai ya musulunta wannan lokacin in gargare rayuwa ta zo gargare ba tuba ba ta zakari don haka ita ma kalimar shahada mutumin kirki in ya fade ta lokacin mutuwarsa yana mukulisa min kalbi yana tsarkake Allah a zuciyarsa cewa Allah ba a hada shi da kowa to za ya shiga aljanna shi a fa'ida aka ce ku lakanta mashi ita ma'ana lakantawa ku karanta mashi قال المناوي مناوي يتي عن حديث عن حديث الباب يي مغانا اكن wannan hadisi na babe yace innahu mutawatirun hadisin ga mutawatiri ne mutawatiri shine hadisin da hito ya samu ruwaye mutane daban-daban wani ya to wani ya to kun ga mun samu manyan masu ruwaya guda biyu sun to shi Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri sun jiyo shi daga ma'aiki to munawidi ya ce hadisi mutawatiri ya ce talkinul mazkuru sunnatun ma'asura ya ce wannan lakantawar da aka ambata cikin hadisi kuma sunna ce wadda aka samu daga ma'aiki lihazar kabari sanadiyar wannan hadisin ya ce wal na ajma'u alaiha kuma musulmi sun yi a akan sunna ce shari'a ce abu shirantacce ne a lakanta mutum kalmar shahada in aka ga ya kai gargare yana mutum musulmi alakanta mashi kalmar shahada in ba musulmi na ba kiran sa kai ga musulunci a ce ya faɗe ta akan matsayin shiga musulunci don mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mahaifinsa ya ce ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahujju biha laka indallah ya kai baffa na ka faɗi wannan kalima kalimar da zan ka hujja da ita akan gurin Allah ka musulunci. Allah bai ci sai ba don haka malum ma suka ce yulaqinuhu marratan wahidatan yakan lakanta mai ita so daya la ilaha illallah ruwayo sun zo daban-daban wasu malumma sun fahimci mai za ka yi wani ce la ilaha illallah wasu ka ce a'a sirin ka faɗi za ka yi don kada ka ce ce la ilaha illallah ya ce a'a baka san abin da ya ce ma a'a sai ka ɗauka ko ita ce ya ƙi karba sai a cewa ne Allah kan ta mai la ya ce bai bane sai a yi mai mummunan zato masu haɗin wannan magana saboda wasu abubuwan da aka faɗa cewa shi ɗan bai rabuwa da ɗan annabi adam daga ran da aka haihuwar shi har ranar komawa shi ga Allah daga ran da zai zo duniya shi ɗan yana kusa lokacin da wasu da da zai kokarin ya dukkune ce kai ko ka shigo to bismillah gani ga ka shi yasa aka ce ko wata duniya dan sai ya yi mai yan dukkunan nan sai isa dan maryam allah ya tsare shi daga wannan saboda addu'ar da aka samu wa inni ha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ashe addu'an magabata tana iya amfani iya da jikoki to wannan aka ce shi ɗaya ne Allah ya tsare daga shaidan bai mai wannan dukkunan ba shi yasa ku gani yaro yana faduwa ya fara a a kuka saboda yana shigowa shaidan kaɗan dukkuna ta ka ta hoto bismillah ina na wallahi to aka ce wannan shi yasa wajen komawa shi kuma shaidan zai taho ya isko cikin magagin mutuwa magagin mutuwa ciwo gare kamar yadda muka karanta satin da ya gabata manzo Allah ya ce innal limauti mauti la sakarat wallahi mutuwa akwai magagi akwai tsafi to mutuwa lokacin hitar rayuwa zafin hitar rayuwa an ce yayi ciyon kamar yanzu a kwantar da kai a hede ka babu wata allura mai kashe zuci ka san dai a ce a zagi fatan mutum ga namansa ba ɗan ƙarami abu mai ciwo bane ko to aka ce zogin mutuwa ya kai haka lokacin na ɗan ka tahowa aka ce da wani jallo na ruwa ya dora cewa Imin su sujada mana ko ya faɗi wata mummunan kalima ta kafin ce yi wannan kalima in baka ruwa ka rage wannan zafin da kake ciki zai yi ta ƙoƙari ya sa ka faɗi wata kalima mara ki. tun shigowar ka duniya har tahiyar ka da za ka yi duka ka hanya zuwa zuwa zuwa komawa ba zai gushe ba har lokacin mutuwa kuma zai to ba zai ɗebe tsammani ba zai halarci mutuwa ka to shi na aka ci wani lokaci mutum yana fama da shaidan yana talqini na wasu kalimomin da ba su dace ba to kada masu yan uwanka su ce ce la ilaha illallah ajiyar mutum ya ce bancewa kila shaidan na ya ka ce bancewa sai a ɗauka kai na ya ce bancewa la ilaha illallah sai masu wasu maluma bisa ga wannan suka mustahabbantar da ka ɗora cewa la ilaha illallah la ilaha illallah in ka ji ya faɗi shi nan sai ka kame shi na aka ce wala ya ziduhu li Allah kada ya daɗa mashi so ɗaya saboda kada ya kusatar da shi illa an ya takallama da talƙilihi sai fa in ya sake wata magana shi wanda aka lakanta mai yayi kalimar shahada in ya sake wata magana ko ku bani ruwa ko ina wane ko menene dai wata magana to wannan lokacin ya ce fa a alaihi talqina shi mai jinya ta sai sake lakana mai wannan kalmar su albani sun ce lakana mai akai baro baro a fadi a ce ce la ilaha illallah wasu maluma suka ce a'a ba haka na aka ce cewa akai abin nan karantawa ake yi kowannen su yana da dalilinsa da ake la'akari da shi wallahu ta'ala ala wa alam an gane ko ya ce liya kuna akira kalamihi la ilaha illallah domin ya zama karshen maganar da zai faɗa ta zama la ilaha illallah wannan abin da aka so kenan ga mai jinya kenan yana gwada ana son majinyaci ya zama wanda ya fahimci addini ya tunatar da majinyacinsa lokacin sallah ya taimake shi akan yin ta ya tunatar da shi wasu hakkoka da su karatu gari ko ya tambayi shi wani in Allah ya so rashin lahi ga warkewa ka kai wani ya irin tari ta fi ka ya warke shi dama ba jinya ta an mutuwa ba mutuwa ga hannun Allah take amma da yawa ne ka tuna in akwai wasu haƙoƙa Allah da suka ratayu a maiwa mutane ko a rubuta saboda ba sa abin da Allah ka yi ba ka dai ji dama amma babu garanti na rayuwa da mu da kai ba sa wanda ka rika wani ba ka tuna mai da haƙoƙi ba ka faɗa mai wani mutuwa za ka yi ba ta hanyar hikima sannan ka rinka tuna mai abin da ya shafi ibadoji in ba hankalin mutu yake ta ba Allah bai dauke wa mutum sallah sai dai zai shi ta gurgurdun fattakullah amma sana'atu ku ji tsoron Allah gurgurdun wanda Allah ya ba ku iko ko da da ido ana yin ta kun san mun taba karanta ga matsala ko wasu ma suka ce su ba su ga wani nassi ba daga cikinsu akwai annasiru sa'adi ya ce bai ga dalili akan cewa abinda a sallah in mutum yana iya moci in ta kai inda baya iya moci to sallah ta faɗi gare shi amma majority din maluma suka ta yi a kan cewa a sallah ba ta faduwa ga mai hankali ga musulmi matukar hankalin sana mun karanta ga matsala a can babin sallah don haka abin da ya fi mahita da zarar mutum bai hankalin sana gare shi a umurce shi da yin sallah ya dan hinta duk wanda ya same ta kamar sallar mayaka gwargwadon wanda aka same ta duk ta yi allah mai yake saboda ya san lokacin nan mutum ba ya da dama amma dai a dan taimaka mishi ya dan yi ta duk ta sauƙaƙa an gane to shine ce wannan hadisi ya karantar da mu iza mu hazil kalima aljalila bi kibari fa'idatiha wannan hadisi ya faɗa mu da girman wannan kalima mai daraja saboda girman fa'idarta wa anna qawlaha bi ikhlasin wal amala biha sababun lin najati minan nar yace saboda fa'idarta saboda fadarta da ikhlasi kun ga dunnan maluma suna kaidi don ka a ɗauka mutum mai faɗe ta babu ikilasi ya ɗauka yana shiga aljanna dole na sai an samu kaidin ka saboda manzo Allah ya faɗe ta kuma ya kayyade ya yi dabaibiya ya ce mukulisan min kalbi wanda ya faɗe ta yana da ikilasi ga zuciyarsa ya ce lalle faɗarta da ikilasi wal amala biha da kuma aiki da ita ma'ana al'amala bi muqtadaha aiki da hukunce hukuncen da karkashin ta ita la ilaha illallah to sababul lin najat minan nari wa dukhulil janna sanadiya ce babba ta shiga aljanna da kuma sanadiyya ce babba ta tsere mauta Allahumma ahina alaiha wa amitna alaiha ya Allah ka rayar da mu aka aiki da kalimar shahada kuma ka matar da mu akan ta samu cika da ita a bakunan mu da ayyukan mu da ake da mu qala ibn qayyim al-jawziya ibn qayyim ce, yustahabbu ta'zinu fi adhan al-mawlud mustahabbi ne a kiran sallah ga kunnen abin haihuwa jariri kunnen sa dama wal iqamata fil yusra sannan an so ai mai iqama ga kunne hagu wannan ko ba sai an kai shi masallaci wurin ladan ba ai kowa ya iya kiran sallah ko ashe ko don wanga ya kamata kowa ya iya kiran sallah ka ka dora yawo da jariri wanda lokaci iska bai kamata yana bugu ne ba zuwa bidan lima yayi maka kiran sallah a kai mutum musulmi ne mai albarka mai kana da kalimar shahada kuma kana cike da alkhairi batun cewa sai ka bi don ladan ko neman shi maka abin ga kiran sallah bai yi ba kamata kowane mu yadda ya iya kalmomin kiran sallah kowane mu ya iya kalmomin ikama don haka aka ce an so a wa abin haihuwa kiran sallah ga kunnen sa dama amma a yi da sauti hadi saboda kunnen sa bai isa ɗaukar rigingimu ba yanzu ya shigo ɗanye ne kakkai mai hargowa ya zama mai sanadiyar kurumci ina fatar an gane Allahu akbar Allahu akbar kalmomin da ake son su zama farkon abinda ya shiga sa duniya ta wasa duniya kafin masu ayyurure su taho a riga su ya fara jinkirin sallah wasa duniya can inda yake cikin ciki yana da connection da ubangijinsa akwai alƙawullan da ya yi da Allah akwai maganganu da alaƙa don haka yana shigowa sai ya ji an tuna mai alkawarin nan da ya yi da Allah Ubangijin talik ina fatar an gane to shine aka ce domin ya zama wannan kiran sallah da kama su zama awwala ma ya kaufi sam'il insani kalimatul azan ya zama farkon abin da ya auku cikin jin mutum shine kalimomin kiran sallah kama yulaqanu inda khurujihi min ad-dunya kamar yadda aka so a lakanta mashi Kalimar shahada lokacin hitarsa duniya fata fatakuna da'awatuhu ila Allah ta'ala sai ya zama kiransa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa ila dinihil islam sabiqatun ala da'awati shaytan sai ya zama kiran da aka yi mai zuwa ga Allah ya riga ya kiran da shaytan zai yi mai wannan shine fa'ida awa mutum kiran sallah farkon shigowar sa ai mai talqini ita saboda ko da Allah na arzuta shi ya faɗe ta ya hita da ita lokacin da zai koma gurin ubangijinsa Allah ya ba mu ikon kiyaye don haka kun wannan ya gwada wani ana jinya ba kuka aka ta yi ba taimako aka yi kuka bai magani ya magani abinda an mumini hankurin musiba in an ga abin da aka damu ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda magabatan mu su kai. mutum ya dauki Allah ya bashi in abi ya zama sanadiyar rashi Allahumma ajurni fi musibati wa khalif li khairan minha sai ka roki Allah ya maye maka abin da yafi abin da kan rasa Allah shi da iko komai wannan da ya baka shi ya baka shi kuma yana da iko ya baka wani wanda ya shi zama alkhairi don haka in ana kuka wurin jinya kara ta da hankalin mamaci na saboda gwada mai aka dai an gane mutuwa zai yi shi ma sai ya kara rikicewa don haka musulunci yana son majinyata su zama mutane masu tsarki masu kima in mace ta a dubi mutane masu kima su kusance ta lokacin kada a bar wasu tsofaffi waɗanda ba su ko san addini ba ba a san wanda aka wankan janaba ba ba a san wanda aka wankan haila ba a ce su za su su kusanci mai jinya yana kusan rasuwa duka waɗanda abuwa Allah ba mu iko kiyaye su hadisin mu na gaba aka cewa an ma'aƙil ibn yasar radiyallahu anhu an samo daga ma'aƙil dan yasar Allah shi yarda da shi yace ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce ikra'u ala mautakum yasin ku karanta akan ku da kuka ga su kusan mutuwa ku karanta mu suratu yasin rawahu abu dawud wa nasa'i wa sahawi ibn dibbana abu dawud da suleiman bin ash'as ya ruwaito shi da nasa'i muhammad bin shu'aib wa sahawi ibn hibban kuma dan hibban ya ce hadisi ingantacce ne kai mala ya ce darajatul hadisi matsayin hadisi a wajen maluman jarhu wa ta'dil ya ce alhadisu da ifin gaskiya al'amari hadisi tare da kasancewa ibn hibban ya ce ingantacce na ya ce to matsayin hadisi dai mai rauni akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wa abu dawud wa ibnu abi shayba wa ibnu maja wal hakim wal baihaqi wa diya'ul maqdisi qala al hakim aw kafahu yahya bin Sayyid wa ghairihi wa suka ce mawqufin hadisi ne da shi ma'aqil bin yasar wa qala askar, fil azkar isnaduhu da'ifun fa fihi majhulan cikin hadisi akwai mutane biyu wanda aka jahilta lakin lam ihu abu dawud sai dai abu dawud bai ce rauni garai ba wa qala ibnu hajar ibnu hajar yace a allahu ibnu qattan bil ittirab ibnu qattan ya ce hadisi ne murtaribi wa bil waqf kuma ya illanta hadda man shi mawqufi wa bi jahalati hali abi usman wa abi da kuma jahilta halayya abu usman da shi da uban shi al mazkurain fi isnadi wadanda aka ambata cikin isnadin hadisi hadisi dai a kallu daraja dai a tabbatar da dai maluma sun ta da cewa majority sun ta da cewa yana da rauni ko da yake kanga ga wani ya inganta shi ibnu hibban ya ce hadisi ne ingantacce shi ya sa mala ya ce alhadisu da huda da'ifatun min ulama'i wani bangare na malamai sun rauna na hadisin ga sannan eh, sahahahu da'ifatun min ulama'i wasu bangaren malamai sun inganta hadisin kamar su ibnu hibbana waga afahu da'ifatul u'kura, wasu kuma jama'a ta daban ta ma don masu ce rauni garai an gane ko ya ce ma'anahu ya hata hatamilu amraini ma'ana hadisin tana dauka al'amurra guda biyu al-ihtimalul awwal wato fahimta ta farko da aka iya fahimta daga hadisi an yura da bihi qira'atu surati al-mazkura inda al ma'ana ta farko ana ɗauka cewa an shar'anta karanta surar da aka ambata ne wanda ga wanda aka ganin ya halarci mutuwa ko mutuwa ta halartai ya ce yusammal muhtadir mayitan bi bari masu ya kunu wanda aka ganin mutuwa ta halarto ma ana ambato ne mamaci la'akari da abin da zai zai aukunan zuwa a jima ko gobe ya ce wa tustahabbu qira'atuha inda al kuma an so a karanta mustahabbi ne a karanta ta a gurin mutumin da aka gani yana daukar rai kace dalili ya ce kala imam ahmad imam ahmad bin Hambali ya fada a cikin musnad nashi ya ce haddasana safwan bin asal safwan ya labarta mana kala ya ce kanatil mashiyakatu ya ce malummanmu sun kasance ya na suna cewa iza kuri at yasin indal mauta idan aka karanta suratul yasi a gurin waɗanda ke ɗaukar rai an anhum biha Allah zai sauƙaƙe musu al'amari hitar rayuwa sanadiyar karanta suratul yasi a gurin su haha isna isnaduhu ibnu hajar fil isaba kuma wanga hadisin da imam ahmad ya ruwaito waton ibnu hajar ya ce isnadin hadisin ga ingantacce ne wa da sahibul firdaus an abi dardai wa abi zarrin kala ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yamutu fa yuqra inda yasin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutumin da aka ganin mutuwa ta halarto mashi a karanta a gurinsa suratu yasin illa hawwana Allahu alaihi face Allah ya sauƙaƙe mashi wannan al'amarin na mutuwar musibar mutuwa da zoginta face ubangiji ya kawo mishi sauki ba wai ya warke ba a wannan musibar da yake fama da ita da manzo Allah ce inna lil mauti la sakaratun to Allah zai sauke mata wannan musibar zogin da yake damuwa da shi na mutu na lillahi wa inna ilaihi raji'un to yau ban kuri ya ke ta balle eh karatun ne bayanai aka yi wayoyinku suna nan suna tahiya kuma man da hitar da zan ci gaba